Ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya kan ta jaddada buƙatar shigo da masu nakasa cikin lamuran yau da kullum Most Reverend Dr. Daniel Oko, shugaban kungiyar Kristoci ta Najeriya ne ya jaddada wannan bukatar. A yayin da yake jawabinsa a taron Majalisar Kristoci ta Najeriya CCN da aka kammala a inugu babban birnin jihar inugu yau. We must show empathy to those in need, especially the vulnerable ones, like persons living with disabilities. Ya ce dole ne mu nuna tausayawa ga mabukata, musamman masu rauni kamar masu nakasa. Dole ne coci ya tabbatar an shi shigo da masu nakasa cikin ayyukan coci, suna da baiwa kamar yadda sauranmu ke da baiwa, kuma suna da gudunmawar da za su kawo ga ci gaban coci da al'umma. Mu bari mu ba su dama su mamaye gurin da ya dace a coci da kuma a cikin al'umma. Shugaban ƙungiyar Kiristocin da ya ƙara da cewa lokaci ya yi da coci zai ƙara yunƙuri wajen yin cuɗanya da musulmai a fannin tattaunawar addini da addini a kowane mataki. ya kuma ce yanzu lokaci ne na ƙara ƙoƙari don hana kalaman kiyayya masu tsananta yanayin da ke wanzuwa tsakanin mutanen addini a ƙasarmu. gaskiya ita ce ba mu da wani zaɓi saboda muna rayuwa ne tare a wannan ƙasa ta Najeriya kuma dole ne mu nemo hanyar da za mu kasance tare cikin kwanciyar hankali da lumana. shi kuwa shugaban kungiyar kristoci ta Najeriya reshen jihar Kaduna Reverend John Joseph Hayab ya yi tsokaci kan muhimmancin mutunta na kasassu. Gaskiya da ke ciki shine mun gane da cewa adinance ba mu yi wa na kasassu da kyau ba. Domin a sau da dama ina kasassu zo wurin ibada ba ma gina hanyoyin da za su iya shiga ko da kekensu su iya taka kamar sauran mutane. A wurin su ibada ana wa'azi ana wakoki wanda ba ya ji bai san me ake yi ba ba a zuwa da wanda yana da kurewa wajen bayana maganar ta hannu wanda ake sai sign language to wannan babban kalubale ne ga coci-coci abinda kan take so a gani an yi shine coci zama gidan kowa da kowa da nakasassu da masu lafiya da duk wani domin Allah yana kaunan kowa bai kamata mu yi gidan ibada daga zo sai ba za su iya shiga ba bai kamata mu yi gidan ibada daga zo ba za su iya yin ibada tare da mu ba a so da dama in mun lura daga zuzo sai mu ganka muna so mu tausaya musu ne to ba tausayi suke so ba tausaya daga zuzo ma kaman rini ne bari mu sani suna da gudunmawa da za su iya kawo wasu su mai yiwa hannu ne ya shanye amma kwakwalwar su bai shanye ba mai yiwa idanun su ne baya gani amma suna yin abin da ma masu idanun ba za su iya yi ba to dole ne idan mun ce gidan ibada gidan Allah ne to bari mu ba su wannan daraja da martaba da zarafi su ma su kawo nasu gudunmawa wajen ci gaban addini wajen ci gaban rayuwa in ba mu yi haka ba to ba mu yi abin da addini ya koya mana ba Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Enugu Najeriya